radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da mu koyi harshen Farisanci sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar biyu ga watan maris din shekara ta 2024 wanda ya daidai da 28 ga watan sha'aban na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 127 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe sayyid jamaluddin asadul abadi wani sanannen malami kuma jagoran kurmaya da 'yan mulkin mallaka na kasashen musulmi an haife shi a ƙauyen asad abad da ke hamidan a yammacin ƙasar iran kuma a lokacin karatunsa ya kware matuƙa a fannin ilimin falsafa da ilimin taurari da kuma tarihi baya ga harshen larabci da Faransanci da turanci ya kasance kwararre a bangaren harshen faransanci da rashanci da kuma turkanci said jamaluddin asad da abadi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tunanin haɗin kan musulmi kuma ɗaya daga cikin masu adawa da tasirin tsarin mulkin mallaka a ƙasashen musulmi sai dai wannan babban malamin addinin musulunci kuma mai yunkurin kawo sauyi ya fara tafiye-tafiye zuwa mafi yawan kasashen musulmi tun yana ɗan shekara 18 a duniya tare da yin aiki tukuru wajen haɗa kan al'umma said jamaluddin ya yi ƙoƙarin tayar da al'umma musulmi daga bacci ta hanyar buga jaridu musamman jaridan nan ta orwatal waska a birnin paris na ƙasar faransa da kuma jaridar nan wadda ake kira da ziya ul a birnin london na birtaniya ya kuma yada ra'ayinsa na neman sauyi da tabbatar da adalci a cikin al'umma don haka ne yake adawa da 'yan mulkin mallaka da gwamnatocin azalumai a ƙarshe sai jamaluddin ya je birnin istanbul babban birnin daular osmaniya bayan an takura masa a nahiyar turai amma abdulhamid sarkin daular osmaniya na wani lokacin ya shayar da shi guba ya kuma yi sanadiyar yin shahadarsa sai dai wayewar sai jamaluddin da kuma ƙoƙarinsa wajen ganin musulmi sun farka domin gane makiyansu na gaskiya da kuma tunkararsu da dukkanin abin da ya sauka na aikace-aikacen ilimi da faɗakarwa ya yi tasiri matuƙa wajen wayar da kan musulmi wanda kuma shine tushen gwagwarmayar haɗa kai domin fatattakar 'yan mulkin mallaka daga ƙasashen musulmi.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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to shirin shirye-shiryen da muke dauke da zasu zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga kanun labaran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci tsagaita wuta nan take a sudan kafin watan ramadana asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya yi tur da har-haren da 'yan bindiga suka kai kan makarantu a jihar kaduna da ke tarayyar najeriya Ƙungiyar ECOWAS ta ce za ta nemi masu shiga tsakani domin shawo kan lamarin kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Nijar waɗanda suka nemi ficewa daga ƙungiyar. To suka cikakkun labaran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci tsagaita wuta ba tare da wani ɓata lokaci ba a sudan a lokacin watan ramadana da ke karatowa daftarin kudirin da aka gabatar ya samu amincewar kasashe goma sha hudu na kwamitin in banda da rasha wacce ta ce ba ruwanta daftarin ya buƙaci a dakatar da rikicin ƙasar ba tare da wata wata ba kafin watan ramadana tare da kiran dukkan bangarorin da ke rikicin su zamna teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin a kwanan ne dai hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa rikicin na sudan kan iya haifar da yunwa mafi girma a duniya hukumar ta wfp ta ce kimanin mutane miliyan 18 a sudan ne ke fama da matsananciyar yunwa sudan ta shiga cikin rudani ne a tsakiyar watan afrilu lokacin da rikici ya barke tsakanin sojojin kasar karshen jagorancin janar abdul fatah al-burhan da rundunar kai daukin gaggawa ta rsf karkashin jagorancin janar muhammad hamdan dagulo lamarin da ya sanadin mutuwar dubban mutane tare da tilastawa miliyoyi tserewa daga muhallansu kasashen afirka da dama sun sha alwashin murkushe cutar zazzabin cizon sauro ministocin lafiya a kasashen da ke fama da yawan malaria a afirka sun ɗauki alkawarin kawo ƙarshen mace-macen da cutar ke shanyewa wannan na zuwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya ta sanar cewa yankin afirka ne ke samar da kashi 95 na mace-macen da ake yi sakamakon cutar ta malaria who ta wallafa a ta cewa ministocin yayin wani taro da suka yi a birnin yawunde na jamhuriyar kamaru sun sanya hannu kan wani kuduri na gaggauta kawo ƙarshen maleriya da ke wa afirka barazana cikin ƙasashen akwai burkina faso da kamaru da jamhuriyar demokradiyyar congo da ghana da mali da mozambique da nijar da kuma nigeria sauran su ne sudan da uganda da kuma tanzania waɗanda dukkaninsu ke fama da cutar tun daga shekarar dubu biyu da bakwai. to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya yi tar da hararen baya-bayan nan da aka kai kan makarantu a jihar kaduna da ke tarayyar najeriya shugabar asusun a najeriya christian mundiate ta nuna rashin jin daɗin ta sakamakon harin inda ta ce ya kamata kowane yaro ɗan najeriya ya samu damar koyon ilimi cikin kwanciyar hankali ta ce ya kamata a ce makarantun sun zama wurin koyo da ci gaba ba wai wuraren fargaba da tashin hankali ba ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta ce za ta nemi masu shiga tsakani domin shawo kan lamarin kasashen mali da burkina faso da nijar waɗanda suka nemi ficewa daga ƙungiyar kwamishinan kula da lamuran siyasa na ƙungiyar da tsaro da zaman lafiya ambasada abdul fataw musa ne ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da aka yi a hedkwatar ƙungiyar da ke abuja ya nuna cewa an cire duka takunkuman da aka sanya wa kasashen guda uku yanzu kuma ana aiwatar da wasu dabaru da za su nuna musu mahimmancin da suke da shi a kungiyar ta ecowas To zama a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Assalamu alaikum jama'a masu saurare barkanmu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga darasi na 182. Idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma Ramin dangane da fasahar kawata ya littattafai na addini musamman alkur'ani mai tsarki da kuma littattafan waƙoƙi da aka rubuta na addini amma a yau da allah maɗaukin sarki za a je mu ɗauke da taunawa tsakanin muhammad da wani ma'aikacin kamfanin magunguna mai suna hamid tabakkule dangane da sana'ar magunguna a ƙasar iran sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin kafin nan ga kalmomi از آشنایی با شما خوشوقتم. نجدادن سننکا رشته رشه تو تحصیل کرده ای کی کی کراتو داروسازی اما ماگونگونا من خانده ام نی na taɓa الان. ینزو. ینزو. کارخانه. masana'anta من کار می کنم نی اینا یکی ایکی سخت می دانشگاه دانشگاه جامعه علاقمند میسان شرکت کمپنی دارو مگنی نو نوئی انواع نوعی تولید می شود انا سامروا بخش بنگری سرطان چیوان سنکرا من شنیده ام نه پیش پیشرفت چی گبا سالهای اخیر shekarun baya kamiyob mai karanci jadid sabo oli ast yana da kyawu kwarai. wujud dorad yana da samuwa hudud kimanin shast sittin hatman tabbas کشورهای دیگر وسو قساشی آنها صادر می کنند سنا پیتروا علاوه بر آن بگو دکاری کن حکا نتیجه سکمکو تحقیقات بینچکی بینچکی علمی نه علمی ما مو اختیار زبی tuga tattaunawar kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da Hamid tare da tarjama a cikin harshen Hausa, inda Muhammad ya ce masa. از آشنایی با شما خوشوقتم شما در چه رشته ای تحصیل کرده ای؟ نجده دن حدوه دکی اوانی رشه نه کی کراتو من داروسازی خاندم و الان در یک کارخانه داروسازی کار می کنم. تا علمین حد ماغونگونا ینز اینا ایکی نی اوانورن حد ماغونگونا رشته داروسازی از رشته های سخت دانشگاه است. رشن حدا مونگونا ینا دگه چکن رسا ماسو حالا ا بله اما من به این رشته بسیار علاقمندم. مندم کوا، اما نی اینا سن wannan رشی سوسی در شرکت شما چه نوع داروهایی تولید می شود؟ a kamfaninku waɗanne irin magunguna ne kuke samarwa? An daruha, amma man در بخش داروهای ضد سرطان کار می کنم. نو no, این مغنگونه اما نی اینا ایکی نی اب انگران مغنگونه چیوان سنکرا. شنیدم ایران در تولید داروهای ضد سرطان پیشرفت خوبی داشته است. na taɓa jin cewa Iran ta ci gaba sosai a wajen samar da magungunan ciwon بله در سالهای اخیر ایران بعضی از داروهای کمیاب و جدید را نیز تولید کرده است قره اشکرن بایه بایه ایران تنا سامر دا وسو ماگونگونا ماسو حلر سامو کما سبی عالی است در ایران چند کارخانه داروسازی وجود دارد؟ یانا ده کیاو قوره وراران یم ماونگونا نوانه که اکوی ایران حدود 60 کارخانه داروسازی در ایران فعالیت می کنند. که من وراران یه ماونگونا ستنی که گودانر در ایکنسو ایران پس حتما ایرانی ها به کشورهای دیگر نیز دارو صادر می کنند. kenan tabbas iraniyawa و fitar da magani zuwa wasu ƙasashe na بله علاوه بر آن ما نتایج تحقیقات علمی خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار می دهیم. قره بگو دکاری کن حکا مو منا بایر دا سکمکن بینچکن مو نه علمومی گوزو قساشن ندبن. yanzu kuma sai از آشنایی با شما خوشوقتم. شما در چه رشته ای تحصیل کرده ای؟ من داروسازی خاندم و الان در یک کارخانه داروسازی کار می کنم. رشته داروسازی از رشته های سخت دانشگاه است. بله، اما من به این رشته بسیار مندم در شرکت شما چه نوع داروهایی تولید می شود؟ انواع داروها اما من در بخش داروهای ضد سرطان کار می کنم شنیدم ایران در تولید داروهای ضد سرطان پیشرفت خوبی داشته است بله در سالهای اخیر ایران بعضی از داروهای کمیاب و جدید را نیز تولید کرده است عالی است در ایران چند کارخانه داروسازی وجود دارد؟ حدود 60 کارخانه داروسازی در ایران فعالیت می کنند. پس حتما ایرانی ها به کشورهای دیگر نیز دارو صادر می کنند. بله، علاوه بر آن ما نتایج تحقیقات علمی خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار می دهیم. کمر یده اکجی اچکن کلامان حمید چوا؟ ایران tana samar da magunguna da suka hada da na cututtuka masu haɗari ta yadda yanzu haka har ana fitar da irin waɗannan magunguna zuwa ƙasashen ƙetare har ma ta kai yanzu maimakon fitar da magungunan ana fitar da fasahar ne zuwa wasu ƙasashe domin su amfana da ita musamman ma ƙasashen musulmi daga cikin su hakanan kuma jami'o'i suna matuƙar ƙoƙari a wannan ɓangare inda akan yaye dubban ɗalibai a kowace shekara a wannan ɓangare idan allah kai mu a shirin na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin daga inda muka tsaya kafin nan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to shirin ya harshen farisanci kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa baran koma an haɗa ku da gulam hussein gafari domin jin irin waƙar da ya rera mana da yake masu iya magana na cewa waƙa bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ai saurari lafiya Şanlı bayram mübarek olsun Bayram bize getirip bereketli talları Üreklerde cemaat yandırın çıraqları Ürək bağı bəzənib güllərə, çiçəklərə Yaşıl-yaşıl dualar can verib diləklərə Aşiq ürəklər sevincə dolsun Bu şal bayram sevince dolsun Bu bayram mübarek olsun Yüreklerde cemaat yandırın çırakları Yürek bağı bezenip güllere çiçeklere Yaşıl yaşıl dualar can verip dileklere şad olsun Muşal bayram mübarek olsun Aşık reçler sevince dolsun Muşallı bayram mübarek olsun Aşık reçler sevince dolsun Muşallı bayram mübarek olsun Aşık reçler sevince dolsun Muşallı bayram mübarek olsun madalla da gulam musin gafari a cikin wannan waka da ya rama da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar a nan zan jalin zamun shirin a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma da waɗanda suka tallafa shi kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya Denizlerin gözü sizdə Aşıqların sözü sizdə Unutmayın bizi sizdə Uca dağlar, qoca dağlar Uca dağlar, qoca dağlar Çənsiz duman to ina ga kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa a huta lafiya thank you